من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل, فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه بسم الله الرحمن الرحيم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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شرند هدو قوة ذو الحجة إجرر من الله صلى الله عليه وسلم دبوء إلى التأليه هدو wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da bakwai bayan hutu da muka yi na 'yan kwanaki <clears throat> wato hutu na babbar sallah da fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu gaba ɗaya waɗanda suka je hajji allah maɗaukakin sarki ya sanya ta karɓaɓɓiya ce allah maɗaukakin sarki ya sa ta zama hajjan mabruran wannan shine darasin mu na 36 a cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na az-zabidi rahimahullahu ta'ala kuma muna nan cikin kitabul ilmi wanda shine kitab na littafi na uku a cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih wanda tsakura ne daga cikin littafin sahih al-bukhari in fara da hadisai da suke magana akan alqira'atu alal alim aw kitabatu ahli ilmi ba'dihim ila ba'd wato karanta abin karatu ga malami shi kuma yana sauraro wanda imamul bukhari yake so ya tabbatar mana da cewa wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake yin ilimi a karanta malami yana sauraron ka mun ji hadisin da imam ibn sa'laba sannan kuma haka nan rubuta ilimi a rubuto maka ka ɗauka ka karanta bayan ka san rubutun wane ne ka amince da mai rubutun ka ko kuma ka san rubutunsa ko kuma akwai wasu shaidu da suke tabbatarwa da cewa rubutunsa ne to za ka iya ruwaya ta wannan hanya ita ce ake kira alkitaba ya kawo mana hadisai waɗanda suke tabbatar da haka عن عبد عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه قال فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba'atha bi kitabihi rajulan ya aika wani mutum da littafinsa ko wasiƙarsa wa amarahu ya umarci wannan mutum an yadfa'ahu ya bayar da wannan littafin ko wannan wasiƙar ila azimin bahraini zuwa ga shugaba ko kuma babban mutum da yake mulki al-bahrain fadafa'ahu azimul bahraini wannan babban mutum da mutanen bahrain suke girmamawa shi kuma ya isar da wannan littafi ila kisra zuwa ga kisra falamma qara'ahu yayin da kisra ya karanta abin da ke cikin wannan wasiƙa mazzaqahu sai ya kikkita shi qala ibnu abbas ya ce fada'a alaihim rasulullah manzon Allah ya musu mummunar addu'a an kulla kullu mumazzaq ta cewa Allah ya keta su ya yi kaca kace da su wannan hadisi na abdullahi dan abbas da yake cewa ba'atha bi kitabihi rajulan a nan. ba a ambaci kowa ne ne ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika amma a can kitabul magazi a cikin kitabul magazi bukhari ya ambaci kowa ne ne inda aka ambaci sunansa shine abdullahi ibn huzafa as-sahmi abdullahi ibn huzafa as-sahmi wanda ita ce ruwaya sahihiya ko mafi inganci da take bayyana mana sunan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a cikin littafin tarihul madina na ibnu shabba littafin tarihul madina na ibnu shabba ya ambaci sunan mutumin amma sai ya ce khulais ibnu huzafa wanda wannan kuskure ne domin khulais ibnu huzafa ya mutu a lokacin yakin uhud wanda shine yake auren hafsa yar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anha bayan rasuwarsa ne ko shahadarsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure ta saboda haka wannan kuma aike an yi shi ne a shekara ta shida ko ta bakwai yaƙin uhudu kuma an yi shi ne a wace shekara shekara ta uku bayan hijira saboda haka aiken ya zo a makare a kan yakin uhudu don haka ba zai zama hunais ibn huzafa ba abdullahi ibn huzafa shine magana mai mafi inganci ita ta zo a cikin kitabul magazi na sahihul bukhari بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ya ce ya kai wa wannan mutum da mutanen bahrain suke girmama shi azim ai mu'azzab wanda ake girmamawa sunan shi almunzir ibnu sawa sunan wannan mutum almunzir ibnu sawa shi da azimul bahrain din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba aika masa al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al shi wannan al-munzir ibn sawa ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau ya yi wafati bayan wafatin annabi sallallahu tun gabanin mutanen bahrain su yi ridda domin an samu sun yi ridda lokacin sayyidina abubakar lokacin da aka yi ta yayin larabawa suka dinga yayin ridda da da'awar cewa su annabi sallallahu alaihi wasallama suka sani kuma sun bi shi don haka kuma babu wani addini bayan ya rasu suka koma ruwa ko kuma suka koma wuta <clears throat> to shi ya yi Fati tun gabanin haka ta faru shi yake shugabanci a albaharai albahrain ina ne albaharai ƙasa ce a yanzu ko ba ƙasa ba ce ita ce daular bahrain to wannan da ake cewa al-bahrain a yanzu ba ita ce a hadisin ba kada ka ga al-bahrain ka ɗauko wannan da muka sani ka fassara hadisin da ita ba wannan al-bahrain ba al-bahrain shine wani yanki ne yana cikin ƙasar saudiya a yanzu yankin al-ahsa da al-qatif duk wannan yankin a kan iyaka ne da iraki kan iyaka ne iyaka su da iraki wannan shi ake kira al-bahrain a da kuna tuna hadisin abu ubaida ibn al-jarrah yayin da ya je can ya zo da dukiya sahabbai aka cika masallaci da asuba saboda an kawo abin da za a raba na ganima ko na jizya to wannan gari shi ake kira al-bahrain kuma haka ake faɗarsa sawa'un ya zo abin da marfu ko mansu ko majrur al-bahrain ba cewa al-bahrani kada kwarewa a larabci ta sa ka ce al-bahrani eh, duk da cewa <clears throat> zamakshari ya hikaito cewa ana wani yana ya ce a iya faɗa hazal baharani ya ce to amma wannan <clears throat> kuskure ne wanda babu wanda ya goyi bayansa a kai haka haka shi sunan yake da wannan lafazi na tasniya kuma kamar majrur ne a koda yaushe ko mansu al-bahrain sawa'un ja'a marfu'an aw mansuban aw majrura to da duk yanki ne da yake karkashin mulkin daular farisa daular farisawa daulatul furs da a ƙarƙashinsu yake kamar yadda gaba ɗayan iraki kafin a yi gwagwarmaya ta addinin musulunci kafin 'yan jihadi su kwace garin iraki su karya daular farisa ɗin da a ƙarƙashin farisa daular iraki abin nan ƙasar iraki gaba ɗaya take da ƙasar yaman ita ma da a ƙarƙashin daular farisa take gaba ɗaya duk sun mamaye ta suna musu mulkin mallaka ƙasar masar da ƙasar sham syria jordan palestine lebanon duk wannan kuma a da tana ƙarƙashin daular eh, rumiya daular bizantiya to daular romawa su kuma su suke mulkin mallaka a wannan lokacin a wannan yankin daga baya su ma a lokacin sayyidina umar <coughs> aka tun lokacin sai na abubakar aka fara ya su har zuwa lokacin sai na umar aka kakkarya Daula. to wannan yanki yana ƙarƙashin jagorancin daula ta faritawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi aika wannan takarda ko saƙon da zai isar na musulunci zuwa ga a sarkin wannan daula sai ya aika shi ta hanyar shi al-munzir ibn sawa tunda shi kamar a lokacin kamar matsayin gwamna yake a wannan yankin saboda haka ya aika masa shi kuma ya umarce shi ya an yadfa'ahu ila eh, an yadfa'a ya umarce shi ya mika shi zuwa ga azimul azimul azimul furs fadafa'ahu azimul bahrain ila kisra kisra laƙabi ne da ake kiran dukkan wani wanda ya taba sarauta a daular farisawa a wannan lokaci wato lakabi ne na sarauta duk wanda yake sarki ana ce da shi kisra sauraka ba ɗaya bane kamar sunan fir'auna fir'auna lakabi ne na sarauta duk wanda ya mulkin masar a wancan lokaci fir'auna ake ce masa kama wanda suka in waɗanda suke mulkin yaman a wancan lokaci ana ce musu ko wanda ana kiran shi tubba wanda ya mulkin ya yi mulki a yaman ana ce da shi tubba wanda suka yi kuma a habasha ethiopia a wancan lokaci ana kiran ana kiran su ne annajashi waɗanda kuma suka yi suke mulki duk wanda yake sarauta a a daular rumawa ana ce da shi kaisar saboda haka laƙabi ne da haka kisra sun ce sunan shi abarwiz abarwiz ibn hormuz shi wannan kisra wanda shi ne hadisin yake magana a kansa shi ne kisra ibn hormuz abarwiz ibn hormuz ibn anu sharwan shi ne wanda hadisin yake magana kuma yana daga cikin <clears throat> mugayen sarakuna da aka yi a farisa baya ragawa duk wanda ya kama da laifi ko abin da yake ganin laifi sannan kuma yana daga cikin waɗanda suke da daha'i wato mugun shiri da mugun tanadi da dama sarakunan abin nan farisa da aka yi a wancan lokaci da kafinsa da bayansa ba a samu wanda yake da tsanani kamar nasa ba shi ƙarshe ma mulkin ƙwatarsa daga ubansa lokacin da ubansa ya ga take-takensa sai ya ƙoƙari ya far masa sai shi kuma ya gudu ya je can ya haɗa ƙarfi yana ta ƙulle-ƙulle da wasu miyagun fadawa na uban ƙarshe har suka ci nasara akan uban aka kama uban to ana ga tun da babba ne kisra ne shi ma maimakon a kashe shi sai aka tsiyaye idanuwansa aka je aka aje shi a haka saboda haka ba zai kara amfani ba so abun su dukkan wani wanda yake da aibi na halitta to ba zai yi shugabanci ba saboda haka in ba a so mutum ya yi shugabanci ko a gutsure mai kunne ko a cire mai hanci ko a tsiyaye masa ido to idan aka yi ɗaya daga cikin waɗannan ko duka to shi shi kenan an haramta masa mulki ko yana da rai duk ƙasar ba za a karɓe shi ba don haka sai suka ga shi bai kamata su ma kashe shi ba sai aka sai suka tsiyaye masa idanu mutanen mutanen farisa wuta suke bauta majusawa ne tsabanin mutanen rom kiristoci ne sun mallaki sun yi mulki a iraki kamar yadda zahabi yake faɗa a siyar cewa sun yi mulki a iraki da kuma farisa ɗin ce farisa can yankin iran a yanzu sun yi mulki na kwatankwacin shekara 500 suna mulki farkon sarkin da aka yi ana ce da shi dara kuma ya daɗe yana mulki don wasu ma suna ƙaddara shekarun da yana mulki da cewa sun kai shekara 200 Allahu alamu amma dai ya daɗe yana mulki a wannan lokacin kuma sun yi sarakuna 25 daga ciki akwai mata biyu wanda daga ciki kun san boran ina jin mun karanta hadisin ta a baya ko mun karanta hadisin lan yufliha qaumun abu karanta ba wallau amrahum imra'a wanda ita ce wannan boran na ƙarshen su shine zajir wanda ya halaka a zamanin sayyidina Usman wanda a ta kansa ne daular ta faɗi daga cikin waɗanda suka yi sarauta a a farisa akwai sarkin da ake kira zul aktaf kun san alkatif shine kafaɗa da larabci to shi kuma ana masa laƙabi da zul aktaf ma'abocin kafaɗu tun yana cikin mahaifiyarsa aka yi masa sarauta don babansa ya mutu shi kuma yana cikin mahaifiyarsa bokaye suka ce wannan da ke cikin nan shi zai mallaki ƙasar gaba ɗaya don haka sai aka ɗauko kambun sarauta aka ɗaura a cikin uwar tana tafiya tun kafin ma mm, aka rubuta kudurin sarautarsa aka aika dukkan wasu sasanni na ƙasar cewa shi ne sarki tun yana ciki shi yasa zahabi ya ce wa haza shay'un lam yusma bi mislihi qattu ba a taba jin irin wannan ba wannan tun yana ciki yana sarauta an ce suna kiran shi zul aktaf ma'abocin kafadu saboda shi idan ransa ya ɓaci sai ya sauke wa mutum kafada shi ne wanda ya gina iwani kun ji ana iwanu kisra wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa sahabbansa alkawari cewa za su mallaki iwanu kisra lokacin ana haƙa gwalalo a yakin al-ahzab yakin yakin khandaq ghazwatul lokacin da ya buga abin nan dinsa abin nan dinsa gatarinsa yadda ke wani dutse wanda aka ci karo da shi aka rasa yadda za a yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi abun hakan yadda ke shi walƙiya ta tashi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu cewa wannan walƙiyar da suka gani an nuna masa bayadu kisra كأنه كاشف كأنها الكلاب كشفت عن أنيابها to haka sahabbai a lokacin daular a lokacin mulkin ko khilafa sayyidina umar a shekarar hijira ta 21 <coughs> hijira tana da 21 suka karya a hijira tana goma sha shida suka karya mada'in a nan wurin suka je suka samu iwanu kisra a nan suka shiga cikin wannan fada iwan shine babban fadarsa an yi mata fenti fari kamar yadda white house take a yanzu to haka a wancan shi ma waɗancan azzaliman haka haka ginin nasu yake fari kal sabai suka gani suka yi takabbara suna tuna alkawarin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi musu shine wanda ya gina mai shabur garin da aka haifi imam muslim shi ya gina wannan garin shi ya gina sijistan yanki ne a cikin afghanistan yankin da kandahar da suke ciki duk a gaba ɗaya a wancan lokaci ana cewa sijistan shi ya gina wannan yankin a sijistan aka haifi abu dawud mai littafin a sunan daga cikin sarakunan kisra na ƙarshe akwai anushirwan shi ne kakan wannan da muke magana a kansa kakansa to shi yana daga cikin waɗanda ake cewa suna da hankali wato tunani zurfa a cikin sarakunan da aka yi a farisa shi ne wanda aka ce ya mallaki tsakanin mata da ƙwarƙwara ya mallaki dubu goma sha biyu ya mallaki abun hawa dubu hamsin dabbar da za a hau ya mallaki giwa dubu ba daya ban san me hana a ciki ɗayan ba alfun illa wahidan dubu ba daya kuma a zamaninsa ne aka haifa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato shi a nushirwan to wannan da ake magana jikansa ne ya mutu lokacin da abu abdulmuttalib ya rasu lokaci ɗaya suka mutu lokacin da kaka annabi sallallahu alaihi wasallam abdulmuttalib ya rasu shi kuma a wannan lokacin ya rasu lokacin da sahabbai suka shiga iwanu kisra suka fasa shi suka ƙona an fito da abin da aka samu na zinari zinari an samu zinari awo na zinari kamar ka ce gram kilogram an samu alf alf alf alf ne miliyan saboda haka mai sarauta ce babba wacce suna da kuɗi suna da ƙarfi suna da dukiya suna da sojoji in ka karanta futuhatu shark a lokaci a irin yaƙe-yaƙen da aka yi na shigar da musulunci wannan nahiya lokacin na umar a lokacin na usman za ka ga su duk sanda za su fito ana kaddara rundunarsu daga dubu ɗari da hamsin abin da ya sama sojoji a lokacin da za a ce musulmi sun an yi gagarumin gangami na sojoji a kaji an ce dubu talatin ko da kadisiya sun zo da kimanin dubu ɗari da hamsin musulmi a wannan lokacin ba su wuce dubu ashirin da wani abu ba amma suka karya su haka na a mada'id fathul madain a fathu na hawand sun zo da kwatankwacin dubu ɗari da hamsin musulmi a lokacin ba su fi dubu talatin ba suka karya su kan min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين ila kisra azimul البحرين shi kuma ya kai shi zuwa ga kisra malamai sun ce akwai takdiri anan akwai abin da yake mahzuf amma ce sai ya tafi tunda daga nan al zai tafi can iwani a can almada'in ya je can kuma a bisa al'ada zai miƙa ma wanda zai miƙa wa kisra ɗin ne zai yiwu ya miƙa masa amma a bisa al'ada akwai maza takardar da shi ne za a ba wa takardar shi kuma zai kai watakila ma a samu hawa biyu kafin ma a kai ga kisra ɗin a ba wannan sannan shi kuma ya ba wannan sannan a miƙa wa kisra ɗin shi kuma ya ce a karanta masa ta kuma shi ya ba shi kai tsaye falan ma qara'ahu yayin da ya karanta abin da yake ciki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kirawo shi zuwa ga musulunci da ya ji saƙon sai ya ga an wato har ta kai a wato renin ya kai haka su da suke bautar da larabawa yanzu su ake kira su zo su shiga wani addini daban saurata sai ya fusata mazzaƙahu sai ya kyakkyata shi lokacin da ya kikkita shi mai ɗan saƙo ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru shine fada'a alaihim rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu addu'a in an ce da'a ala to mummunar addu'a kenan da'a lahu da'a alaihi ya masa mummunar addu'a da'a lahu ya masa kyakkyawar addu'a kalmar lahu da alaihi ita za ta bambance irin nau'in addu'ar da'a lahu to addu'a ce ta kirki ce ud'ullaha li karka ce ud'ullaha alayya in ka ce alayya to mummuna addu'a kake nema a yi maka kenan ud'ullaha li fada'a alaihim sai ya musu mummunar addu'a an yumazzaku ai bi an yumazzaku fassarar addu'ar da ya musu shine Allah ya kace-kace da su alaihim da kisra da rundunarsa gaba ɗaya an yi mazzaƙo a yi kace-kace da su kulla mazzaƙin kowace irin kacaccalawa a hadisin abdullahi ibn huzafa yake cewa falamma balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma mazziq mulkahu yayin da labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a Allah ka yi kace-kace da mulki sa a wancan lokaci shi kuma kisra ya rubuta takarda zuwa ga gwamnansa a yaman wanda ake ce da shi bazan ya ce ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aika wa mutumin nan da yake hijaz wato madina ka aika masa waɗansu mutane guda biyu don su je su gargaɗe shi ni na fi ƙarfinsa ruwa ba sa an kwando ba ne a je a gaya masa to lokacin da aka tura waɗannan mutane guda biyu suna zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su abliga sahiba kuma anna rabbi qatala rabbahu fi hadhihi al-laila ku je ku gaya wa shugabanku ku ce ubangiji ya kashe ubangijinsa wato shi wancan kisra a cikin daren nan a cikin daren nan daren talata goma ga watan jumadal ula ku je ku gaya masa a daren nan ubangiji na ya gama da nashi ubangijin Allah ya tsora masa ɗansa shirawaihi ya yi masa juyin mulki har abin nan ya fasa cikinsa ya kashe shi to tun daga wannan lokaci aka fara samun tangarɗa a cikin masarauta ɗin wannan ya zo ya kashe wannan wanda ya cire wannan don shi ya zajir wanda shi ne ƙarshen sarki kusan guduwa aka yi da shi a buhu yana jariri saboda baffansa shi rawaihi ya ce sai ya gama da dukkan wasu wanda suke da alaka da sarauta din dan shi ya ci gaba da sarauta to yana karami bai san da shi ba aka gudu da shi sai bayan da wannan ya tafi aka zo babu babu maza gaba ɗaya da za su yi sarautar a lokacin da aka sa mace aka sa buran to shi da aka je sai aka ce akwai wani ɗa dan gidan sarauta wanda aka gudu da shi aka kawo shi aka tantance shi wane ne sai aka ba shi sarautar to yadda aka gudu da shi yana yariri a cikin buhu haka lokacin da musulmi suka haura suka shiga mada'in haka aka sa shi a buhu aka gudu da shi to haka Allah ya kaca-kaca da mulkin da mulkin kisra da daular farisa shekarar hijira tana 21 wannan abu ya faru a hijira tana da shekara bakwai shida ko bakwai a cikin wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rubuta littafi saƙo wanda yake ɗauke da wata da'awa a kai ma wani mutum wanda wannan abin da yake cikin wannan littafi ya isa ya zama hujja a kansa cewa sako ya isan masa da a ce abin da za a rubuta a kai ba zai zama ilimi ba ba zai zama hujja ba kaga kamar ba a tsayar masa da hujja ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda ya kafa masa hujja da abin da ya rubuta masa Wanda shi yake nuna cewa ilimi yana iya tabbata a cikin littafi kuma ya zama hujja a kanmu an gane ko ana iya ɗaukar ilimi ta hanyar rubutu ta hanyar rubutu don da ba zai zama hujja ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai zama ya yanke masa hanzari ba ce to ai abin aka aiko min ba hujja bane ba zai zama hujja ba ta yiwu ba ma shi ya rubuta ba kenan shi yasa suka ce abin da ake nema a irin wannan ya zama na wanda zai rubuta din amintacce ne wanda za a bawa ya kai amintacce ne kaga ba a tunanin wajen rubutu a canza ba a tunanin shi ɗan saƙon shi ma sun janye canza a hanya idan aka samu amincewar waɗannan to shi kenan shi yasa akan yi shaida wato rubutaccen abu yakan zama shaida amma lokacin da aka tabbatar da cewa abin yana da alaƙa ko ya tabbata ga shi wanda ake so a yi wa hujja da shi ko a yi wa shaida da shi sauraka kitabatul ilm rubuta ilimi a wajen malamai ko rubuta hadisi malami daga gari kaza ya aika ma wani malami a gari kaza ya ya ce masa ka rubuto min hadisan nan da suke wajen ka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta ya aika masa to yana da damar yayi ruwaya kai tsaye daga shi wancan malamin duk da watakila ma ba su haɗu ba illa iyaka kowa labarin kowa ya ji to amma zai iya yin ruwaya da shi ya ce wane daga wane daga wane an gane ko wannan hanya ce daga cikin hanyoyin tahammul al-mu'tabara amma da sharadi ya zama na wanda zai rubuta din amintacce ne in shi ba shi zai rubuta ba kenan in shi zai rubuta shi kenan in shi zai rubuta sannan kuma shi wanda za a rubuta wa din ya zama na ya san rubutun shi wannan ko ku a'a ya biyo ta hanyar wani amintacce da shi ya san rubutun mutumin an gane ko kun san rubutu yana kama wani ya iya ɗauka ya rubutu a ce nawa ka ɗauka nawa da ne kuma ba shi bane akwai wasu in suka yi rubutu wani ya ɗauka ya kwaikwaya to sai ka zata nasu ne alhalin ba nasu bane imamu zahabi yana da kyan rubutu yana daga cikin malaman da Allah ya ba su rubutu mai kyau da shi da da abul hajjaj bizzi malaminsa suna da rubutu mai kyau wato akasin ibnu taymiya rubutu ibnu taymiya ba karantuwa da dadi. amma almajirinsa zahabi rubutunsa kyakkyawa ne to duk nuska duk wani littafin da zahabi ne ya rubuta shi da hannunsa masu sai da littafi tsula kuɗi suke a kansa saboda wawatan ake in dai zahabi ne ya rubuta kamar misali zahabi ya dausa yul bukari ya kwabe da hannunsa to idan ya faɗo hannun 'yan kasuwa za su sayar to sai sun tsada wato sun tsala kuɗi mai yawa saboda ana son rubutun zahabi to akwai ibnu nasir dinin dimashki wani malami ne da ya zamani da ibnu hajar ya rasu hijirar manzo Allah tana 840 tsakanin rasuwarsa da da zahabi akwai shekaru masu yawa zahabi ya rasu hijira tana 748 shi ko wannan 840 kaga 100 ba 8 to amma ya naƙanci rubutun zahabi don haka wasu littattafan da yake kwafa da hannunsa in ya fada hannun 'yan kasuwa masu sai da littattafai sukan je su ala kuɗi a kansu akan cewa rubutun zahabi wani lokaci da gangan malamin zuwa ce ai wannan littafin zahabi ne ya rubuta shi ka za a yi rubutun shi ne ko baka san rubutun shi ba kwarai in gani eh rubutun sa ne to nawa zaka sai mun sai kuma yadda ya ce a an daɗe ana cuwa-cuwa to saboda haka dole sai ka lakanci rubutun wancan ka tabbatar rubutun sa ne dan a iya samun wani ya yi maka abin nan a cikin malaman hadisi akwai wani malami da ake kira abdullahi bin salih al-misri almajirin laifin bin sa'ad ne ko ma katibinsa kamar personal secretary ne na shi. shi yake rubuta masa wasu abubuwa ana da ce da shi abdullahi bin salih mutumin masar ne malamai sun soke ruwayoyinsa ba a yarda da ruwayarsa saboda an ce Allah ya jarrabe shi da wani mugun makoci mugun makoci Allah ya jarrabe shi da shi idan ya wato ya iya rubutun shi Abdullahi bin salih in ka ga rubutun sa ka ce rubutun Abdullahi bin salih to bin Salih din da zai je rubuto hadisai na malamai hadisin laith ibn Sa'ad wanda wato aya ce daga cikin ayoyin hadisi shi laith ibn Sa'ad babba ne sa'an su Imam Malik to wannan yana rubuta hadisansa yana zuwa ya aje a gida sai wancan mugun makocin nasa sai ya zauna ya rubuta wasu hadisai ba na abdullahi bin Salih din ba wasu ma ba daidai ba sai jeho masa ta katanga shi kuma da safe in ya tashi ya ga takardu haka ya duba ya ga rubutunsa sa ce a waɗannan ko yara ne ko iska ce sai ya ɗauka sai ya haɗa da waɗancan yana zaton rubutunsa ne saboda yadda wancan ya ƙware wajen ɗaukar rubutunsa to malamai kuma sun gane saboda haka suka fahimci cikin hadisan abdullahi bin salih akwai hadisai marasa kyau da suke ta zuwa da haka da suka ga haka sai tsakar shaida suke cewa dole ne ya zama na kasar rubutun in mutu kansa gane rubutunsa ba kitabatul ilm cewa rubutun ya dashi an gane ko fa an huqa fi yadi maktumun azurfa naqsh rasulullah farin zoban wanda ya umar fa ba sa kake nufi iti na bayan ta wata takadda da za ta zo face sai in sun ga an buga stamfi ba za su amince da wata takadda ba sai wacce suka ga wanda ya rubuto din ya yi stamfi a ƙasa tun da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fattakhadha khataman min fidda sai ya riki wani zobe na azurfa al-khattabi mai littafin a'lamul hadith yana cewa lam yakun لباس الخاتم من عادة العرب سازوبي با الآدة تلارباوة فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب يعني صلى صلى الله عليه وسلم يسوع يربوت على الملوك يربوت زوا سلاكنا اتخذ الخاتم سيسا أكيمسا زوبي من ذهب أما أنا أزرفا أنا زيناري ثم رجع عنه لما فيه من الزينة daga baya sai ya fasa sa na zoban na azurfa din saboda adan da yake tattare da shi wani ma yau min alfitna kuma abin da ake tsoro na fitinuwa da kyalekyalen duniya sai ya mayar da shi na na azurfa waje ala fassahu min ma yali batni kaffihi ya juya kansa ya dawo daga ciki cikin tafin hannunsa dan ya zama da dai a fahimci ba dan kawai ya yi kwalliya yin shi ba abul fathil amuri yana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya riki wannan zobe a shekara ta bakwai amma wasu sun ce a shekara ta shida zai yiwu a ƙarshen shekara ta shida farkon shekara ta bakwai da yayin da ya so ya rubuta wa sarakuna kamar yadda ya zo a waccan ruwaya ta cikin kitabul magazi a lokacin da aka samu sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da quraishawa sulhul hudaybiya a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara ta shida ya yi ta aika manzanni kuma zuwa zuwa a sauran sassa na duniya yana isar musu da saƙo to a wannan lokaci buƙatar haka ta sa yayi wannan zobe fattakaza khataman min fidda naqshuhu muhammadun rasulullah abinda yake rubuce a ciki shine muhammadun rasulullah wanda shi da aka rubuta akan akan zinari ya zo a ruwaya wata ruwaya ta anas muhammadun fi satr rasulu fi satr allah fi satr wato kowace sadara sadara to muhammadun rasulu Allah don a haka ne zai yiwu kan ya zama abin nan don ya zama haka kan zai tsawo an gane ku to ya zo a hadisi cikin bukhari cewa haka dole rubutun ya zama a juge in ba rubuta shi a juye ba in aka buga shi sai ya fito a juye sauraka wasu suka ce abin da yake daidai da hankali shine mu fahimci a juye suke don su fito daidai in an buga su in an buga shi wani yace shi yana ga ai al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga al'ada don haka za a iya rubuta shi din daidai kuma a buga fito daidai amma wannan duk abu ne da sai inda dalili irin tsabagen ma waɗannan ne ce saboda haka shi a af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam kharijatin an anil ada don haka zai yiwu an rubuta shi din daidai kuma an buga ya fito daidai amma da haka din yake faruwa da sahabbai sun faɗa don wani abu ne da sa akan so a faɗa amma ba su faɗa haka ba wani ce shi yana ganin an fara rubuta daga ƙasa ne zuwa sama don sunan Allah ya zama a sama babu wani abu sama da shi sun gane ko an gane abin da yake nufi ya zama muhammadun a ƙasa rasulu ya biyo baya allahu ya zo sama can wai saboda lafzul jalala ya zama shine a sama amma wannan duk shi cewa ta yi faza'ala fi salasata astur muhammadur rasulullah fi salasata astur rubutu ta sama ake yin ƙasa ba ta ƙasa ake yin sama ba in ka ce ta ƙasa aka yi sama sai ka kawo inda domin ka fitar da abin daga sigar da aka sani in an ce ya rubuta cikin sadara uku abinda kowa mai karatu zai fahimta ya rubuta shi daga sama ya yi wa ƙasa ba daga kasa ya yi sama ba in kai kace daga ƙasa aka yi sama to kai ne kake buƙatar ka kawo dalilin da zai nuna cewa an fita daga tsarin da aka san ana rubutu a kansa an gane ko yawwa to lokacin da ya yi wannan ya hana kowane sahabi fala yanqushanna ahadun mislahu annabi yace kada kuma wani ya kuskura shi ma yayi zobe ya rubuta muhammadun rasulullah akai tunda manufar da ta sa aka yi sai zama babu ita in kowa da kowa zai yi kaga ba za a iya fahimtar cewa kenan wannan takardar daga manzo Allah lalle take ba ayyuka ka ce to ai ku duk kowa ma haka yake rubuta a zuban kai din nan mu gana ka gani a ga haka yake ni bayyana ba kai kai ka rubuta ma to don gudun kada a fitar abin daga manufarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yanqushanna ahadun mislahu wasu suka ce wanda ya takaita a lokacinsa saboda a nan ne hikimar hanin take bayansa hanin ya saraya ba za a hana ba don wani yayi wasu kuma suka ce a'a yana daga cikin khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman sun ce khasa'i saboda haka hanin kenan har yanzu yana aiki fala yanqushanna ahadun mislahu don haka kada wani ya zobe ya rubuta muhammadun rasulullah kamar yadda na annabi sallallahu alaihi wasallam yake an gane amma malamai sun yi sabani wasu sun dauki hanin saboda waccan hikimar don haka kaga bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mahzurin ya kau wal hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman kama wanda suka ce khasa'is ɗinsa ne wani abu ne da Allah ya keɓe shi da su to kenan babu wanda ya kamata yi Allahu alamu sahabbai sun yi ta rubuta wasu abubuwa su ma'ana su amma ba su rubuta wannan ɗin ba in mutum ya rubuta littafin at-taratibul idariya na al-kittani littafin kittani da ya tara irin wasu abubuwa da suka shafa haka na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga maganar zobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zobe ya ci gaba da zama a hannunsa har lokacin da ya wafati ya koma hannun sayyidina Abubakar lokacin da ya wafati ya koma hannun sayyidina Umar lokacin da ya wafati ya koma hannun sayyidina Uthman a lokacin sayyidina Uthman ne ya fada cikin bi'ru aris bi'ru aris rijiya ce a Quba a yanzu kusan masallacin Quba ya rufe ta babu ita yanzu faɗaɗa masallacin kuba ya haɗa da ita to a cikin wannan rijiyar ya faɗa shi ne ƙarshen ƙissar shi wannan zobe ka'anni an zuru ila bayadihi fi yadihi ana ya ce ka'anni kamar ina ganin bayadihi farinsa da azurfa ce fara ce fi yadihi fi yadihi a nan sun ce akwai qad zoban ne a cikin yatsan ko yatsan ne a cikin zoban a cikin yatsan wani ne a ciki yawwa amma na aka ce ka ne an zuru an zuru ila bayadihi fi yadihi ya zama shi ne a cikin hannun ba hannun ne a cikin zoben ba an gane ko kenan in ba dan an yi kalbu din ba kamata ya zama mai ka an ni ba ya bayada yadihi ka an ni anzuru an zuru yadahu fihi to a nan mm. eh a nan akwai itlaqul juz'i al-kulli wal iradatul juz' abu biyu ne a nan an ce hannu hannu tun daga nan zuwa nan hannu ne amma ana nufin yatsa ana nufin hunsar dinsa sallallahu alaihi wasallama yatsansa na kusa da wannan yatsansa na kusa da dan karamin dan yatsa me ake ce masa eh eh eh a ah, wannan ne bunsur wannan khunsur to mai sunan shi da hausa ni wannan na tambaya ba larabci na gamu wannan wannan babban ɗan yatsa shi ma dai ba suna bane wannan manuniya wannan na tsakiya babban eh to na kusa da dogon fa to da a larabci duk suna da suna aiko al-ibham wannan mai sunan shi as-sababa wannan al-wusta wannan al-khunsur wannan al-bunsur amma a Hausa sai dai a ce karami babba manuniya babban dan yatsa karami manuniya sauran kuma na tsakiya ɗayan kuma shine wanda mai zoban shine aka rasa sunansa eh na kusa da ɗan ƙaramin ɗan yatsa to a jiki yake amma an ce hannu wannan duk siga ce ta maganar larabawa yaduhu anan usbu'uhu ake nufi an gane usbu'uhu fil khatam yatsan ne a cikin abin nan din ba a cikin zoban ba zoban ne a cikin yatsan ba an gane ko yawwa to haka ta zo a nan mubhama amma a wasu gurare a kitabun libas manzala sallallahu alaihi wasallama a ruwayar Anas din a ciki yayi bayanin yatsansa na da abin nan hannunsa na dama malamai sun yi ta magana akan na dama da na hagu wasu ruwayoyin sun zo maganar hagu akwai ruwayoyin da suka zo da hagu kamar a sunan abi dawud ya kawo ruwaya ɗaya daga cikin ruwayoyin a hadisin ibnu umar da ta ambaci hagu to amma ya ya wasafta ta da shuzuz a nuna shadda ce mafiya yawaici waɗanda suka ruwaito hadisin suna faɗar hannun dama ne ba hannun hagu ba wasu kuma suka yi ƙoƙari su jamma a tsakanin ruwayoyin da suka zo ya inganta cewa abdullahi dan abbas yana sa a hagu kuma ya ce haka ya gama manzo Allah sallallahu alaihi ya yi to wasu suka yi ta ƙoƙarin ya za su yi magana akan hagu ko dama misali a hagu ya sa ko dama wasu suka ce na azurfa din da ya fara yi na zinari da ya fara yi ya sa a dama lokacin da ya dawo da shi na azurfa sai ya mai da shi a hagu wasu suka ce da farko ya fara sawa a hagu a dama daga baya da da shi hagu wasu suka faɗi akasi da hagu ya fara ya koma dama wasu suka ce idan an riƙe shi ne dan ado a sa a dama in kuma an riƙe shi ne dan aiki kamar irin wannan sai a sa a hagu domin shi zai fi sauki in ka tashi ɗauka ka ɗauka da dama kamar kamar ita hagu ɗin ajiya ka bata in ka tashi ɗauka sai ka sa hannunka na dama ka ɗauko da cewa ka in na aiki ne sai ka sa a hagu in na ado ne na kwalliya ne to mu ba ma yin zobe na aiki ko akwai wani zobe zoben aiki to wasu suka ce babu wani bambanci tsakanin sa shi a dama ko a sa shi a hagu malamai dai ba wanda ya haramta sawa a hagu a kula da wannan kada wani ya gani ya ce kai ya kuma haka babu inda malamai suka haram suna magana al-afdal wanne yafi wanne ne wannan ko wannan haka wasu sun fi rinjayar da hagu wasu sun fi rinjayar da dama wasu suka ce duk ɗaya ko ina ka saka wasu suka ce a in akwai sunan Allah a jiki ka sa a dama saboda na hagu mutum yana abin da yake yana abin da yake ba mai tsarki da shi yana tsarki da shi yana ɗaukar wani abu mara kyau shara ko wani abu da hannun hagu to kada ya sa wani zobe da yake ɗauke da sunan Allah a jikin hannunsa na hagu amma in babu sunan Allah to du'a a inda ya sa ma ɗaya ne kana iya kiyasta agogo akan wannan dan shi ma wasu ana ta daru wasu sai su dawo da agogonsu su dama sai ai ai akwai koyi da da kafirai in ka sa a hagu to ka daina sa agogon mana duka to ya fi kyau ka yi kiyasan sa da zobe ma kan komai saboda haka inda ya fi maka sauki kaga dama za ka sa a dama aha ana magana ya sa ya sa zobe a hagu a wannan rike ya suka ne Eto eh, to amma wanda ai an san cewa amun ne makhsus amun ne makhsus kuma wannan wani kiyasin sa da zobe ya fi kai kiyasin sa da komai da amfanin da zobe yake masa da amfanin da agogo yake maka sun fi kusa kai yanzu zoben baya maka wani amfani kawai sai dai kai kwalliya hmm? a ah, wai haka kawai ka sa zobe kana jin kana da lada a ah, a ah, kai ba ba ba da a manzala ya ya hana ka ka taba gemu ko yawwa inda ma shi ma zobe ya ce kowa ya sa ai shikenan ba wanda ya ce ba za a sa ba kowa ahlus sunna ta yi zobe to amma gemu da aka ce kowa abinda inda sunna zaka yi dole ka shi an gane ko haka ba ka hada zobe da gemu ba eh su masu fadar haka din bai kamata su fada haka ba eh an koma an koma tambayoyi kenan eh ya halatta ka gane ko ya halatta wasu suna cewa mustahabbi ne amma istihbab hmm? shi ma ya halatta ba annabi ya ce iltamis walau khataman min hadid Eh, ko na dutse ko na karfe eh? duk wanda kake da halin sawa banda na zinariya to sani ba za mu shiga hadisi na gaba عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عز فأعرض الله عز وجل عنه حديث أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أبو واقد الإمام البخاري كان تاريخ الكبير يا أم بتسونا سدتشيوا الحارث ابن عوف الحارث ابن عوف a wasu littattafan ana ambatansa da sunan Alharis ibn malik ولكن سنن الحارث ابن عوف والحارث ابن مالك الليثي رضي الله ta'ala Anhu ya halarci التياكين Badar. Ana lissafa shi daga cikin mutanen Madina ana lissafa shi daga cikin mutanen Madina ya halarci yakin Badar ya halarci غزوة حنين كنت نو حديث النم مشهوري اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط السنن أبي داود shi wannan shi ya rawaito shi wannan kuma lokacin da suke tafiya ne ghazwatu hunain da aka yi bayan sulhul hudaybiya to ya halarci yaki ya halarci fatu daga baya koma Maka da zama amma asalinsa mutumin madina ne wannan shine hadisin sa kwaya ɗaya tal a cikin sayul bukhari banda wannan hadisin ba a ruwaito buhari bai ruwaito wani hadisi na abu waqid ba sai wannan shi kadai ne ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 68 yana da kusan shekara 80 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainama huwa jalisun yana zaune a wasu a wasu nusakh din baina huwa jalisun duk ɗaya ne bainama ko baina huwa jalisun yana zaune fil masjidi a masallacinsa na madina wannasu ma'ahu mutane na tattare da shi wato kamar halaƙa ta ilimi an zazzauna yana karantarwa yana huduba yana karantarwa aqbala thalathatu nafari a irin wannan siyaki a gurin wasu malaman luga ba sa san a ƙara iz kamar asmu'i yana cewa hadhihi lugha ghairu fasiha ce ma huwa jalisun aqbala ka a ce iz amma ya zo a cikin ruwayoyi saboda haka mu a gun ruwayar abin hadisi hujja ne hatta a luga hadisin da muka karanta na baya hadisin imam ai shi ma iz ta zo ko ko eh, abin nan ko bata zo ba anan بينما نحن بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل انا با اذ اما akwai wasu wayo akwai gurin da suka zo a wasu nusakh din da iz to shi al-asmu'i yana ga iz da iza fi jawabi bainama ghairu fasih iz aqbala thalathatu nafar sai ga mutum uku nafar bit tahrik nafar kaka ce nafar بالتحريك نافر mutane guda uku kalmar nafar a larabci tana nufin mutum uku zuwa goma daga mutum uku zuwa goma duk ana kiran su nafar ba a kiran mutum biyu nafar ala gurbataccen larabci ne sai ga mutum ɗaya ma an ce masa nafar ce nafar wahid kalmar nafar sai sun kai uku abinda ya kai goma su ake kira nafar kuma ismu jam'i ne kamar kalmar rahab shi yasa takan zo ta tamiz thalathatu nafar tis'atu rahab idh aqbala thalathatu nafar sai ga mutane uku sun sun taho sun fuskanto fa aqbalat nani biyu suka fuskanto ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam can ya ce aqbala thalatha sannan kuma ya ce aqbala isnani kaga iqbalani kenan sau biyu kamar sun taho a hanya suka shigo masallacin za su wuce haka sai kuma wasu suka dawo inda halka take an gane ko ka wasu shigo daga nan za su wuce haka kaga akbala uku kenan su ukun suka shigo haka saboda haka biyu sai suka yi nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun ga fuskantowar biyu ne fuskantowa daga nahiya ta ta masallaci da kuma bayan sun zo za su shuɗe suka kuma fuskantowa an gane fuskantowa biyu ce da farko ya ce aqbala salasatu nafar sai kuma ce aqbala isnani salasatu nafar sun shigo daga kofa su uku gaba daya da suka zo za su shuɗe aqbala isnani sai biyu suka nufo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yazo a hadisin Anas ruwayar Anas ta wannan hadisi akwai ta a cikin kitabul mustadrak na hakim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'idu ashabahu fa idza thalathatu nafar yamurruna zalla yana karantar da sahabbansa sai ga mutane uku sun zo shuɗewa saura kaga a ukun suka zo wucewa biyu sai suka nufo inda ake karatu shi yasa zarkani eh, a cikin sharhinsa na muwadda ya ce ya an ya kuno aqbalu min nahiyatin min nawahil masjidi kamar yadda muka faɗa ta wani bangare da masallaci ghairin nahiyar lati yajlisu fiha rasulullah ba daga nahiyar da manzo Allah ke zaune ba wa zahaba wahidun ɗayan sai ya tafiyarsa biyu suka zo suka zo suka nufo wajen karatu ɗaya kuma sai kama gabansa sa qala fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ai ala majlisi rasulillah tsaya a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace ala bi ma'ana inda ai inda rasulillahi sallallahu suka tsaya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amma ahad fa amma ahaduhuma fara'a amma ɗaya daga cikin su sai ya ga wata kafa fil halqa a cikin da'irar da ake zaune sai ya ga wata kafa da zai iya zuwa ya zauna fajalasa safiha sai ya je zauna wa amma al-akhar amma ɗayan fajalasa khalfahum sai ya tsaya a bayan a bayan su bayan da suke zaune wa amma amma na ukun Fa'ad adbara zahiban sai juya ya tafi sa abin sa falamma faraga sallallahu alaihi wa sallama yayin da manzo Allah sallallahu alaihi ya gama abinda da yake na karantarwa qala sai yace ala ukhbirukum anin nafar salata ba zan ba ku labarin waɗannan mutanen uku ba suka ce eh a bamu ya rasulullah ala amma ahaduhum amma ɗaya daga cikinsu fa'awa ilallahi ya tattaro zuwa ga Allah fa'awahu Allah sai Allah ya tattaro shi wa amma al amma ɗayan fastahya ya ji kunya fastahya Allah minhu sai Allah ya ji kunyarsa wa amma al-akharu ɗayan kuwa fa'arada Allah azza wa jalla a wata ya juya abinsa fa'arada anhu sai Allah ya juya ya kyale shi ya juya bijire masa manzo ce fa'awa amma ahaduhuma amma al-akhar amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allah haka ake karanta awa ta farko bil qasri ta biyu bil maddi naga wasu nuskokin na sahih bukhari masu wasalin sa wasalin dai su fa'awa ila Allah fa'awahu Allah kuskure ne fa'awa na farkon ba ja fa'awa ilallahi fa'awahu lahu saboda idza kana laziman kana maksuran wa idza kana muta'addiyan kana mamduda in yazo maksur to lazim ne fi'il ne lazimi ga wanda suka san nahau ba da kowa da kowa nake ba da wanda ya san nahau in aka ce awa fi'ili ne lazimi la yahtaju ila maf'ulin bihi kamar yadda Allah yake cewa innahum fityatun aba ah, iz awal fityatu ila al-kahf iz awal fityatu ba awa ba ko to amma in ya kasance mamdud yana da madda to yana ah, yahtaju ila maf'ulin bihi fa awaynahuma ila rabwatin eh an gane wannan fa'awa ila Allah ya tattaro zuwa ga ubangiji fa'awahu Allah sai Allah ya tattaro shi malamai suka ce ma'ana awa ilallah ai laja'a ilaihi ya fake zuwa ga ubangiji ko kuma ya tattaro zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine zahiri ya tattaro zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga majalisin da ake ambatan Allah ya shiga gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune da masoya Allah waliyan Allah su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan tawaga fa'awahu Allah sai Allah ya tattaro shi sai Allah ya karbe shi sai Allah ya matso da shi ya kusanto shi Allah ya amsa bukatarsa wato Allah Madaukakin sarki jazahu bi nadhiri fi'lihi ya sakanka masa da kwatankwacin irin aikinsa ya tattaro shi zuwa ga rahamarsa zuwa ga yardarsa amma ɗayan fastahya sai ya ji kunya ya ji kunyar ya keta tsakankanin mutane yana jin kunya a ga yana keta mutane ya ji kunyar waɗanda suke wannan guri ya ji kunyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko kuma ya ji kunyar ya juya ya tafi kamar yadda ɗayan ya tafi wasu malamai suka ce ya ji kunya ya ji kunyar abin kunya ne ana karatu har ka zo gurin kuma kawai ka buga babur ɗinka ka tafi ko ka ki kai wa mutum ka ki kawai ka juya ko ba wani uzuri ya ji kunyar wannan a ruwayar anas a cikin musadrak tana cewa wa maza sani qalilan ɗayan ya ɗan shiga kaɗan sun maja a sannan ya zo fajalasa ya zauna fastahiya Allahu minhu sai Allah ya ji kunyarsa a akwai isbatu sifatil haya'i lillahi subhanahu wa ta'ala sifar kunya sifar kunya ɗaya ce daga cikin sifatullah a sifatul al-ikhtiyariya ake kiransu sifatun lahil ikhtiyariya a sha'ira basa tabbatar da sifofin Allah al-ikhtiyariya mu ahlus sunna muke tabbatar da su kama yaliqu bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala wa azamatihi muna tabbatar duk wata sifa da Allah sifanta kansa da shi ko wani aiki da jingina wa kansa ba tare da ta'dili ba ba tare da tahrifi ba ba tare da takyifi ba ba tare da tamthili ba waɗannan abubuwa huɗu gaba ɗaya muna tsarkake sifofin Allah daga gare ba ma taharifi a jirkita ma'anar a ba ta wata ma'ana daban ba ma yin wannan tahriful ma'anawi ko tahriful lafzi tahriful lafzi a canza lafazin ma istawa a ce istaula a ƙara lamun eh? istawa sai a ƙara wata lamun kamar hinta da Allah ya ce banu Isra'ila su ce hitta suka ƙara wata nu'ara a tsakanin ha'un din da ta da ta din Allah ya kama su da wannan laifi to kuma ba za mu ƙara wata lamun ba tsakanin wannan wawun da ya mu ce istaula istawa Allah ce istawa haka istawa ma'anarsa istawa babu tahriful lafzi babu tahriful ma'anawi mu ce ai ma'anar abin alqaharu ake nufi ko algalabatu ake nufi mu karyar mu karya ma'anarsa ta zahiri mu dauko ta ma'ana wadda ba ita ce aka sani hatta a rugan larabci din ba ba za mu yi wannan ba haka babu tahrifi babu ta'tili babu ta'tili ta'tili shine mu canza ma'anar gaba daya tahrifi shi yake kaiwa ta'dili shi yake kaiwa ai tahrifi babu takyif ba tambayar kaifiya lanas nas'alu anil kaifiya was sura wal ya yaya aiki abin yaya Allah yayi kaza yaya yayi kaza ba tambayar kaifiya shine takyif wala tamthil ba ma masala shi shine min cewa daidaito irin na wani ko irin na wanci ba ma kwatanta shi da wani wasu abubuwa guda a waɗannan abubuwa guda hudu duk muna tsarkake Allah daga gare su da tahrifi da ta'tili tahrifi shi ke jawo ta'til tahrif in ka harrafa lafazin to sai ka wannan zai jawo ka rushe ma'anar sannan takyifi shi yake jawo tamsil lokacin da kake cewa kaifa kaifa kaifa kamar yadda wani dan bid'a ya zo cewa malik kaifa stawa malik yace a fitan min da shi dan bid'a ne to kaifa ita take jawo tamsili kaga kana tambayar kaifa to kana neman a masala maka kenan to duk mu muna tsarkake Allah daga wannan a sifatul haya'i ta tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan haka nan hadisin da ibnu hibban ya rawaito an salman al-farisi marfu'an wa mawqufan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran inna allaha hayyun karim Allah mai kunya ne mai karamci yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannayensa biyu yana addu'a ya dawo da su zero ya dawo da su fayau babu komai haka dan ya tabbata cikin hadisin Abu Dawud da Nasa'i da salsala mai kyau hadisin Abu Ya'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wanka a fili filin Allah bila izari kuma bai daura wani kwarjalle a jikinsa ba filin Allah yana wanka subhanallahi fasa'ada mimbar minbar sannan manzo Allah ya hawo mimbari fa hamidallah ya gode wa Allah ya yabe shi sannan ya ce inna Allah azza wa jalla hayyun sittir yuhibbu al-haya'a was-sitr fa idza tasala ahadukum falyastatir Allah mai kunya ne kuma mai sitircewa ne yana son kunya yana son sitircewa idan ɗayanku yana wanka to ya sitirci kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta Allah da sifofi hayyun ya sifanta shi da sittir kalmar sattar wannan lamtarit la kitabi wala fis sunna sauraka sittir ba sattar ba abin da zo a cikin hadisi sittir ba sattar ba abdus sattar abdus sittir shine daidai an gane ko haka <coughs> mu ba ma margwada suhofin ubangiji mu ba su wasu ma'anoni muna barin su yadda suke illa iyaka muna tsarkake shi daga kamanceceniya wannan sifa ce ta fi'il sifa ce ikhtiyariya kamar maganarsa kamar jinsa kamar ganinsa mun tabbatar yana ji yana gani yana magana mun tabbatar yana yin wannan san da ya a inda yaso a yadda ya so an gane ko yadda muka san maganar mu da jin mu da ganin mu maganar ubangiji ba ta yi daidai da tamu ba duk da muna magana muna ji muna gani amma mukan tabbatar wa da Allah shi ma waɗannan sifofi tare da tsarkake sifofin Allah da su yi kama da namu to haka nan kowace ma sifa kamar yadda muke tabbatar masa da zati ba tare da mun ɗauki kwatanta zatinsa da irin namu ba muna da jiki da zati ubangiji ma yana da zati to in ka ce zatuhu la yushbihu zawat to haka nan ka ɗauki sifofinsa lahu yadani wa yadahu la tuthbitu la tushbihu al-aydi lahu aynani wa aynahu la tushbih lahu yaminun wa kilta ar-rahman yamin wa kilta ilayhi rahman yamin waɗannan su ake kira sifatul zat sifatul af'al ko sifatul ikhtiyariya su su magana su ji su gani Allah duk yana wannan gane ko fastahya fastahya minhu wa amma akhar amma ɗayan kuma fa'arada sai ya bujire fa'arada Allahu anhu azza wa jalla ubangiji ya bujire masa ko dai ya zamana Allah ya bujire masa in ya zan musulmi ne saboda ya tafi babu hanzari ya tafi babu hanzari in ya zama munafiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da yake zuciyarsa shikenan ya Allah madaukakin sarki ya bujire masa kamar yadda ya bujire wa munafikai ko dai ya zama wannan labari ne manzo Allah yake bayarwa ko ya zama addu'a yake amma ya fi ya zama ya fi kamata mu ɗauke shi a matsayin khabar ne domin ya zo a ruwayar anas inda alhakim wa amma al'akhar fastaghna fastaghna Allahu ya wadatu baya san shi ma Allah ya wadatu gabarinsa wanda yana nuna mana khabar ne wannan hadisi yana da fa'idoji da dama waɗanda watakila sai karatu na gaba insha kafin mu shiga kara abin nan hadisi na mai biye masa za mu faɗi wasu daga cikin fa'idojin da suke da alaƙa da wannan hadisi kuma suke da alaƙa da kitabul ilmi kai tsaye wa sallallahu wasallama ala da na muhammadin wa ala alihi wasallam kaci ya tafi za mu haƙura a nan amsa tambayoyi insha Allah sai sati mai zuwa za mu haɗa su da tambayoyin wannan sati mu ansa wa sallallahu wasallama ala da na muhammadin wa alihi wasallam